Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 6 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu da yanzu za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kan alwashin da shugaba Bola Ahmad Tinubu yi na gyara sha'anin wutar lantarki a kasar. kamar kowace rana asabar ibrahim kalmasi garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama sauran labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce an kwantar da sakataren tsaron amurka lord austin a asibiti tun a ranar litinin ba tare da ta faɗi takamaiman abin da yake damunsa ba da kuma dalilin da ya sa aka yi da batun duk da cewa tun a farkon makon nan abin ya faru austin mai shekaru saba'in ya kasance mutum na biyu a jerin masu bada umarni ga dakarun amurka baya ga shugaba joe biden kuma ayyukansa sun hada da zama cikin shiri a kodayaushe saboda al'amuran da suka shafi tsaron ƙasa. The department spokesman says Austin is recovering well, but it's not clear when he'll be released, and says the hospitalization wasn't made public until Wakiliyar kamfanin dillancin labarai ta AP kenan take cewa kakakin ta Pentagon ya ce Austin na samun lafiya sai dai ba a saka lokacin da za a sallame shi ba. daga cikin muhimman ayyukan sakatare austin akwai zama cikin shiri don mai da martani dangane da abin da ya shafi harin nukiliya mayakan hezbollah sun ce sun harba sama da rokoki 60 kan sansanonin sojin isra'ila a yau asabar wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce hare-haren martani ne na farko kan kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar sale al'aruri a farkon makon nan ita dai kungiyar ta hezbollah ta yi amanna cewa isra'ila ce da alakin kisan aruri da da cewa har yanzu hukumomin kasar ba su ɗauki alakin harin ba a ranar juma'a shugaban kungiyar hassan nasarallah ya ce ya zama wajibi su ɗauki fansa yana mai cewa yin shiru ya fi haɗari idan aka kwatanta da matakin ramar gayya da suke ɗauka hamas da jami'an tsaro a yankin sun alakanta harin da ya kashe a ruri da wani harin jirgi mara matuki da isra'ila ta kai ko da yake isra'ilan bata fito fili ta ɗauki alhakin ba india ta faɗa a daren juma'a cewa ta kwashe mutum 21 ciki hadda 'yan ƙasar ta sha biyar daga wani jirgin ruwan 'yan kasuwa a arewacin tekun arabia da masu fashi a teku suka kai wa hari wani jirgin yakin ruwa na indiya ne ya gudanar da wannan aiki na ceto ita dai kasar ta indiya ta tura jiragen yakin ta ciki har da na sama a tekun arabian bayan da mayakan huti da iran ke marawa baya suka fara kai hare-hare akan jiragen 'yan kasuwa wata sanarwa da dakarun ruwan indiya suka fitar ta ce jiragen su sun kai dauki ne bayan wani kiran neman taimako a lokacin da wasu masu fashi a teku dauke da makamai suka hau jirgin mai dauke da tutar liberia an aike da saƙon ne zuwa hukumar da ke kula da ruwan burtaniya wacce ke sa ido kan jiragen 'yan kasuwa da ke ratsawa ta yankin ruwan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kare tare da lalata wasu makamai masu linzami da ukraine ta harbo waɗanda suka bi ta saman yankin karami a ranar asabar kazalika ma'aikatar ta ruto cewa ta harbo wasu jirage mara matuka a daren juma'a a yankin na karemi a yammacin Bahar al-Aswad. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya sha alwashin kai karin hare-hare a yankin ruwan karemiya da kuma cikin Rasha a wannan shekara. Hakan na faruwa ne kwanaki bayan da Amurka ta zargi kore ta Arewa da aikawa da Rasha makamai. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ne yake cewa bayanan da muke samu su nuna cewa a kwanan nan koriya ta arewa ta samarwa rasha maɗaukin da ke harba makamai masu linzami nau'in ballistic shekaru goma da suka gabata rasha ta karbe ikon na karamiya ba ta halittacin hanya ba hada da kudancin yankin da ake kira krasnodar tsohon fitaccen dan wasan brazil mario zagalo da ya taba lashe kofin duniya sau hudu ya rasu zagalo ya lashe kofin duniya sau biyu a matsayin dan wasa sau ɗaya a matsayin koci sai kuma sau ɗaya a lokacin da yake rike da mukamin mataimakin kocin kungiyar brazil ya rasu yana mai shekaru 92 ga 'yan ƙasar ta brazil sunan zagalo daidai yake da kalmomin kishin ƙasa da samun ɗaukaka a rayuwa shugaban hukumar kwallon kafa brazil ednaldo rodriguez ya kwatanta zagalo cikin wata sanarwa da ya fitar a matsayin ɗaya daga cikin mashahuran 'yan wasa na duniya asibitin barado da zagale ya kwanta ya ce a daren juma'a fitaccen dan wasan ya rasu bayan da wasu sassan jikinsa suka daina aiki. Labaran duniya aka saurara daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Rashin ingantacciyar wutar lantarki a Najeriya na daga cikin abin da ke ciwo al'ummar ƙasar tuwo a ƙwarya. A shekarar da ta gabata an samu katsewar wutar lantarki sau sha biyu a ƙasar. A jawabinsa na sabuwar shekara, shugaba bola tinubu ya sha alwashin kawo ƙarshen wannan matsala daga abuja ga rahoton da wakiliyanmu ba bashi ta haɗa mana matsalar wutar lantarki a najeriya wani abu ne da 'yan kasar ke fatan ganin sa a jawabinsa na sabuwar shekara shugaban kasa bola ahmad tinubu ya sha alwashin magance matsalar wutar lantarki a kasar shugaba tinubu ya ce za su iya kokarin su domin ganin an hanzarta inganta wutar lantarki da duk ɗan ƙasa zai mora idan za a iya tunawa a taron cop 28 da ya gudana a haɗaɗɗiyar daular laraba a watan disambar shekarar da ta gabata najeriya da ƙasar jamus sun rattaba hannu kan sabuwar yarjejeniyar inganta wutar lantarki a Najeriya wanda kamfanin Siemens na kasar Jamus shine zai gudanar da aikin gyara matsalar wutar lantarki a Najeriya. tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo a lokacin mulkinsa ya taɓa bawa kamfanin na siemens kwangilar dalar amurka biliyan sha shida domin inganta wutar lantarkin kasar wanda har zuwa yanzu ba ta gyaru ba shin koya 'yan najeriya ke ganin wannan yunkuri na shugaba tinubu akan gyara harkar wutar lantarkin kasar ni ra'ayina kawai su zo shi ne babban ra'ayina saboda an yi ɗaya biyu maybe na uku sai a dace sun zo lokacin obasanjo ba dace ba sun zo lokacin muhammadu buhari ba dace ba to mai bi cikin yardar allah wannan zuwan da za su in allah da mu muna fata a tunani nawa saboda yanzu ma al'amarin wutan ya dan so mu canja ba kamar da ba wutan lantarkin najeriya abu ne mai mahimmanci a gyara ta saboda gyaran wutar lantarkin najeriya yana zai haifar da kananun masana'anta za ta ci gaba da kuma samar da ayyukan yi ga matasa so amma in kika duba abin da yake faruwa abubuwan da suka faru a shugabanninmu na baya gaskiya yau duk lokacin da aka ce za a yi wani gyara a najeriya to yana zama hanya ce ta neman kuɗin wasu a gaskiya harkar wuta harka ce mai matukar muhimmanci a kasar ta najeriya duba da yadda tattalin arzikin ƙasa ya dogara da wutar lantarki so gaskiya wannan abu ne mai kyau idan za a tsaya a yi bibiya a gaya za a yi a tabbatar da wannan aiki a hirarsa da muryan amurka rulwanu ladan manazarci kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya ce bawa kamfanin siemens aiki abu ne mai kyau kamar yadda ake maganar gwamnatin asiwaji bola ahmed tinubu ta gayyato kamfanin siemens domin ba kamfanin siemens kwangilar ciyar da wutar najeriya gaba wannan ba sabon abu ba ne ba abin mamaki ba ne. kuma kamfanin nan na siemens idan aka ba shi irin wannan aikin ba abin mamaki ba ne saboda sun yi ba ɗaya ba biyu ba a duniya kuma aikin su yana da kyau sai dai wani hanzari ba gudu ba irin wayannan abubuwa sun faru a gwamnatocin baya kuma duka matsalar ba ta wuce matsalar ciyon da shi ne ya rike hantar kasar nan ya hana ta ci gaba ma'ana cin hanci da rashawa wanda wasu shafaffu da mai a kowace gwamnati su ne za su bi ta baya su hana aikin yi kuma a ciye kuɗin fatar mu shi ne gwamnatin bola tinubu ta yi kokari ta tabbatar duk wanda yake da hannu cikin cin kudaden da suka gabata a hukunta shi a sa ido yanzu dai 'yan najeriya na dakon ganin yadda gyaran wutar lantarkin zai kasance nan da watanni 24 kamar yadda shugaba tinubu ya ci alwashi rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 za iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayoyin masu mu da dama kan ƙasar Falasɗinu, Isra'ila, Gaza da kuma Hamas kamar haka. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ku bani tarihin ƙasar Falasɗinu da ke zirin Gaza shin ko akwai mabiya addinin kirista a cikin Falasirawa da ke fafutukar neman 'yancin ƙasarsu daga ƙasar isra'ila mai tambaya a tahiru hashimu garin yarima ƙaramar hukumar gasol taraba najeriya ina ne ƙasar isra'ila take kafin su mamaye ƙasar falasɗinu kuma daga ina isra'ilawa suka fito mai tambaya malama messi joseph daga shandam jihar plateau najeriya Salamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku bincika min takaitaccen tarihin Hamas da kuma zirin Gaza. Mai tambaya Bello Isiyaku birin Fulani karamar hukumar na faɗa jihar Gombon Najeriya. To idan malamai masu tambayoyin a Attahiru da Messi da Bello da duk sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na ɗaya na ansoshin da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya wanda ya ce na farko dai tarihin kasar palestino da kuma isra'ila tarihi ne mai ɗimbin yawa tarihin duniya babu wurare wanda suka samu cikakken tarihi da rubuce-rubuce a duniya kamar wannan wurin um, inda ke cewa kasar palestino nan a yau inda uh, yahudawa suka mamaye shekaru da dama da suka wuce wato na farko abin da nake so masu sauraro su sani um, wannan wurin yana da alaƙa da manya-manyan addinai a duniya nan guda guda uku gaba daya addinin musulunci da na kristoci haka ma yahudawa duk suna da alaka da wannan wuri su musulmai su ma suna dangantaka da wannan wuri sosai especially akwai wani masallaci a wurin wanda ake kira masallacin kudus musulmai sun ɗauki wannan masallaci mai muhimmanci yana da muhimmanci a tarihin musulunci sosai amma tun da ba shi aka tambaya ba yau bara mu yi magana a kai ba haka su kuma kiristoci da kuma yahudawa in ka duba tarihi ma asali wannan addinan guda biyu zaka ce a wannan wurin suka tashi su gaba ɗayansu yahudawa aka fara bayan annabi musa ayi annabi isa a wannan wuri kun ga su yahudawa suna bin addinin annabi musa ne haka a kristoci da suka zo suka bi annabi musa suka sake bin annabi isa a musulmai kuma da aka tashi wato larabawa da suke wannan wuri sun bi addinin yahudawa na farko sun yarda da annabi musa kenan haka kuma sun yarda da annabi isa alayhi salam sa'annan suka ƙara yarda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan shimfiɗa nake so in saka masu masu sauraro su sani cewa wannan wurin da ake tambaya dinnan yana da ɗumbin tarihi sosai duk addinai na duniya suna alaka da wannan wuri akwai wuri ɗaya daga ciki wanda ya tambaya ko akwai kiristoci a palestine ko a isra'il lallai duka wannan ƙasan guda biyu da ake faɗa a kai yanzu akwai musulmai akwai kiristoci haka kuma akwai yahudawa wato yahudawa masu bin addinin annabi musa kiristoci masu bin addinin annabi isa haka kuma musulmai masu bin addinin addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda su sun yarda da shi annabi Muhammadu da annabi Isa alaihi salam tare da annabi Musa alaihi salam dukansu to wannan zai gaya mana cewa wannan wurin akwai kiristoci kowa ya sani akwai su a wurin haka kuma akwai yahudawa haka kuma akwai musulmai yawa yawan larabawa da suke wurin musulmai ne amma fa akwai larabawa wanda ba sa sallah wanda kiristoci ne haka kuma akwai larabawa wanda su kuma yahudawa ne haka kuma za a samu yahudawa wanda suka suka musulunta suna sallah ko kuma suna kiristancin su don haka a cakuɗe suke sai dai in ka zo ta bangaren palestine yawa yawan su musulmai ne larabawa amma akwai kiristoci a cikin su wanda suka yarda da addinin annabi isa alayhi salam ba su da yawa a cikin palestine haka kuma in kai crossing ka tafi inda yahudawa suke yanzu wato isra'ila su ma akwai kiristoci a wurin akwai musulmai akwai yahudawa to wannan shi ma na na ƙara shimfiɗa don masu sauraro su sani ko wanda ya tabbaya ko akwai kiristoci a wannan wuri ko akwai musulmai ko akwai yahudawa duk akwai su a wuri daidai ta bangaren kasar inda palestine take yanzu inda ake rigima akwai musulmai su suka fi yawa a wurin kuma larabawa ne masu yawa a wurin sa'annan akwai na biyun su sai kiristoci sa'annan mafi karkanta daga cikin su su ne yahudawa don haka in watakila za mu ce wato 70 or 80% musulmai ne sa'annan akwai kiristoci maybe 15% 5% kuma sai mu ce watakila a yahudawa wannan fasinja nake bayarwa ba wai actual figures din bane amma kawai mai sauraro ya gane cewa musulmai su suka fi yawa haka kuma in ka koma bangaren Isra'ila shi kuma in ka je wuri mafi yawan su a wurin Yahudawa ne sa'annan na biyu wanda yake bin su a wurin sai musulmai sa'annan na uku su ne kiristoci don haka duk wani bangare akwai wanda zaka samu musulmi akwai krista akwai kuma yahudu yo yahudawa wanda ake kiransu isra'ila yanzu to wannan kenan akwai wani kuma wanda yake tambaya akan kan zirin Gaza wato Gaza wa ina ne Gaza dina wato Gaza dina wato ita kasar Palestine kasa ce wanda take da wurare manya-manya guda biyu kamar yanzu in ka zo Najeriya sai ka ce Northern Najeriya da kuma Southern Najeriya ka gani in ka zo Southern Najeriya akwai kasashe da dama wato jihohi haka kuma in ka zo Northern Najeriya akwai jihohi da dama wato Gaza ita Palestine akwai Gaza zirin Gaza da ake magana nan Gaza Street sa'annan akwai kuma West Bank wannan wuraren guda biyu su ne manya-manyan distil da suke cikin ƙasar Falasɗin. Don haka ita Gaza tana ɗaya daga ciki wanda ita Hamas take mulki a wannan wuri yanzu da muke magana. Sa'an nan ta wurin West Bank kuma um, wato Palestinian National Authority su suke mulki a wannan wurin a gargashin Prime Minister na Palestine kenan wanda aka samu rigima ne tsakanin Palestinawa shekaru da dama da suka wuce lokacin da Amerika ta shirya za a samu two-state solution tsakanin Yahudawa da kuma uh, mutanen larabawan Palestine ana so a raba wannan wurin ya zama ƙasa guda biyu wanda za a ɗauko eh, sashi ɗaya ya zama state of Palestine sashi ɗaya kuma ya zama wurin mm, Yahudawa wato Isra'ila to a nan Hamas bata yadda ba sai ta fita daga wannan arrangement ɗin ita ta ce bata yadda ba with two-state solution sai ta koma ta zanna a gefe wato tun wannan lokacin ta koma kamar irin ƙungiyar fafutukan neman ƙasar Palestine Palestine aka ta fara da wasa wato larabawa ne masu neman kafa kasar Palestine suna wannan fafutukan Amerika ba ta da su ba duniya ba ta da su ba a ƙarshe ma Amerika ta kira su ungiyar yan ta'adda da aka kira su ungiyar ta'adda a wannan tafiyan sai suka koma kamar yan siyasa kuma suka metamorphosis suka dawo political party aka yi zaɓe a shekara 2006 da aka yi zaɓe 2006 haka Allah ya ba su nasara sai suka ci zaɓe a wannan zirin Gaza da suka ci zaɓe a Gaza Gaza ya zama yana karkashin su don haka kamar ka dawo kamar yadda na na farko ne a ce nodan najeriya yana karkashin hamas haka ta zama yana har yau yana karkashin su wato west bank kuma ba ta karkashin ita hamas to yanzu a takaice za a ce kamar kasar palestine an samu rabuwa ne tsakanin mutanen gaza din da kuma mutanen um, west bank ita isra'ila tana gefe don haka ita hamas kamar wanda ya tambaya ta fara ne kamar kungiyar fafutukan neman kafa ƙasar palestine wanda bata samu goyon bayan wa'yansu 'yan palestin din ba daga wurin West Bank. Don haka daga baya inda suka fi ƙarfi suka ci zaɓe suka mamaye wannan wurin na Gaza suna mulkan wannan wurin har yau da muke magana. Shi yasa ma da aka fara rigima na kwanan nan za ku gani da ita ake rigima da wannan wurin na inda Hamas yake wato Gaza Strip su suka shiga ƙasar eh, Isra'ila a aka yi rigima da su nan Isra'ila ta ce sai ta gama da Hamas gaba daya Gama da Hamas gaba daya yana nufin sai sun gama da mutanen da suke karkashin gaza gaba daya don a nan hamas din take da mulki da gwamnatin ta gaba daya wannan magana kenan a ah, magana ta biyu ko ta uku kenan wani yake tambayan tarihin wannan wuraren gaba daya a takaice bara mu iya mu baku wannan labari ba amma da cikin minti ɗaya zuwa biyu ita kasar palestine da mutanen yahudawa da muke magana mutane guda biyu dinnan duk suna ah, da tari a wannan wuri dukkan su biyu suna da tari a wannan wuri amma wanda yake da tarihi mafi kusa kusan nan su ne larabawa wato yahudawa sun zanna tun zamanin annabi musa da muke magana nan kun ga wannan shekaru da dama da suka wuce amma daga baya an watse har allah ya kawo lokacin annabi isa annabi isa ma ya zanna da su har ma a tarihi ya nuna su suka kashe annabi isa da suka kashe annabi isa ba su yarda da addinin sa ba Da kiristoci suka tashi a wannan wurin da larabawa daga baya su yahudawa suka watse suka shiga duniya da suka shiga duniya larabawa suna wannan wurin da zaman su har Allah ya kawo addinin musulunci a kusa da sunan nan kasar Saudi Arabia yayi yawo ya shiga kasashen Larabawa gaba daya wannan wurin har ya zanna gargashin dolar musulunci shekaru da dama da suka wuce ya fi shekara dubu ɗaya da wani abu yana gargashin dolar musulunci ne Larabawa su suka yi wannan wurin shekarun baya da Yahudawa suna yawo a duniya sai Amerika da Ingila suka ce gara a nemo inda asalin waɗannan mutanen suke a mai da su domin Amerika ta ta lura da rigingimu da fitina yahudawa sai suna neman ina za a kai su a mai da su asalin inda a tarihi ya nuna suke aka ce a asalin tarihin su a can kasar palestine suna da wani wuri inda su ma suke da asali a wuri a mai da su wato wannan jerusalem da muke magana don haka america ta taimake su da ingila a takaice kawai za mu yi magana nan america da ingila suka taimaka musu domin sun addabe su cikin kasashen su aka taimaka aka wannan wurin palestine lokaci tana karkashin mulkin mallaka na turawa wato turawan ingilan don haka ingilan ta zo ta yanka wannan wurin da ake cewa isra'ila yanzu ta ce to wannan wurin ya zama ƙasar isra'ila ko kuma falastin ku zanna a wannan gefen falastin kuma suka ce ba su yarda ba domin a ganin su cikin ƙasar su ne aka zo aka yanka aka fitar da ƙasar isra'ila um, to amma lallai america da Ingilan sun bibiya suka tabbatar sai da aka ƙirƙiro wannan ƙasar an ƙirƙiro ta ne on 14 may 1948 wannan 1940 ake cewa declaration of state of israel wanda ingila ta yi tare da support na america aka gargiri kasar yahudawa a wannan wuri inda palestinawa suke asali za ka ce wurin palestin ne da kuma na larabawa ne da kiristoci da suke a wannan wuri da yahudawa suka dawo da karfi da yaji america ta dinga ba su kayan fada da duk abin da suke bukata ita da ingila domin su rabu da su a kasashen su tarihi ya nuna sun addabe su a kasashen su suma don haka suna bukatar fitar da su daga wurin su su tafi inda asalin su yake don su samu su sha iska a kasashen su don haka daga wannan 1948 din america ta ci gaba da taimakawa ita kasar isra'ila haka kuma england da sauran kasashe na turai su. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan Falasino, Hamas, Isra'ila da dai sauransu. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawa, Najeriya da kuma wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da mu Fiona Nandudo Mai da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai mu. Wassalam. Shoma da lagai da Ibrahim Kalmasi Garba kafin mu kai ga shirinmu na gaba mashakata da wannan faifai. To madalla yanzu kuma sai wasanni a takaice. kwallon kafa ta Real Madrid ta ƙara yawan tazara da take da shi a matsayinta na jagorar teburin La Liga Spain bayan nasarar da ta yi akan kungiyar kwallon kafa ta Maloka da ci ɗaya mai ban haushi a dare ranar Larabar da ya gabata. Shi kuwa dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Pape Mata ya rantaba hannu a sabuwar yarjejeniyar tsawaita kwantarakinsa ta kungiyar wadda za ta shi damar takewa kungiyar leda har tsawon akalla shekara shida da rabi. Dan wasan wasan gaba na Manchester United Jado Sancho na shirin komawa tsohuwar kungiyarsa ta Borussia da ke kasar Jamus a matsayin aro cikin wannan kakar bayan bude kasuwar musayar 'yan wasa da ake ciki a wannan watar na Janairu. Shi kuwa dan wasan gaba na psd Kyalen Mbappe ya ce har yanzu bai kammala tsaye da shawara kan makomarsa ba domin kuwa bai tabbatar da kungiyar da zai koma da take leda ba daidai lokacin da kwantiraginsa ke karewa da kungiyar ta birnin Paris wato PSG. Wata babban kotu a ƙasar Faransa da ke binciken manya-manyan laifuka a ƙasar ta yi wa ɗan wasan gaba na Algeria da ke take leda da Nice mai doka gasar League One chief Atal daurin talala har na tsawon watanni takwas bayan tuhumarsa da wallafa wani bidiyo a shafinsa na sada zumunta da ke da alaka da addini dangane da kisan kiyashin da Isra'ila ke yi wa al'ummar yankin Gaza a bangare guda kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta nuna sha'awarta na sayan dan wasan baya na AC Milan da Ingila Fikayo Tomori ita kuwa kungiyar Bayern na tattaunawa da dan wasan baya na Tottenham da Ingila Eric Die a matsayin daya daga cikin waɗanda take son ɗauka domin ya ci gaba da take mata leda. Manchester United za ta biya mafi yawan albashin Jado Sancho idan ya koma zaman aro a Bronsia. Kocin Brighton Thomas Frank ya ce ba ba karamin farashi bane zai sa club din ya sake dan wasan club din na gaba Levan Tony a wannan watar. Bayanai dai yana nuna alakanta kungiyoyin wasannin guda biyu masu adawa da juna na birnin London wato Arsenal da Chelsea da zawarcin dan wasan mai shekaru 27 Mr. Frank ya ce yana da farin gwiwa da cewar dan wasan na gaba na Ingila zai ci gaba da zama a club din har bayan kakannin musayan 'yan wasa na watan Janairu. Wata 'yar karamar amsa kawai zai baku ita ce iye in ji frank lokacin da aka tambaye shi Kungiyar kwallon kafa ta fulham na cikin ƙungiyoyin premier da suka kwadaitu da tsohon dan wasan gaba na liverpool Everton filmino mai shekaru 32 da ke son barin kungiyar kwallon kafa ta saudiya wato al'ali iya abin da ya sauka kenan a wannan lokaci a cikin shirin namu na wasanni a takaice lado salisu garba muryar amurka daga Adamawa a Najeriya. A gai da Lado, yanzu kuma ga labarai a takaice. To ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kwantar da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a asibiti tun a ranar Litinin ba tare da ta faɗi takamaiman abin da yake damunsa ba da kuma dalilin da yasa aka yi tsidda batun duk da cewa tun a farkon makon nan abin ya faru. austin mai shekaru 70 ya kasance mutum na biyu a jerin masu bada umarni ga dakarun amurka baya ga shugaba joe biden kuma ayyukansa sun hada da zama cikin shiri a kodiyaushe saboda al'amuran da suka shafi tsaron ƙasa mayakan hezbollah sun ce sun harba sama da rokoki 60 akan sansanin sojin isra'ila a yau asabar wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce hare-haren martani ne na farko kan kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ita dai kungiyar ta hezbollah ta yi amanna cewa isra'ila ce da alhakin kisan aruri duk da cewa har yanzu hukumomin kasar ba su ɗauki alhakin harin ba a ranar juma'a shugaban kungiyar hassan nasarallah ya ce ya zama wajibi su dauki fansa yana mai cewa yin shiru ya fi haɗari idan a kwatanta da matakin ramar gayya da suka ɗauka india ta faɗa a daren juma'a cewa ta kwashe mutum 21 ciki hadda 'yan ƙasar ta biyar daga wani jirgin ruwan 'yan kasuwa a arewacin tekun arabia da masu fashi a teku suka kai wa hari masu sauraro a nan muka ka karshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kafin mi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan alhaji awwalu musa da Allah ya yi wa rasuwa yau Asabar a unguwar Gwangwazo da ke jihar Kanan Najeriya. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Fiona Wamayi.